daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alfa Radio da ke kumasi baya ga haka ko yaushe Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 22 ga watan Afrilun shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na safe yanzu karfe 1 dare ne a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Volodymyr Zelensky dan wasan barkwanci ya lashe zaben shugaban ƙasar Ukraine da gagarumin rinjaye a wani mummunan tashin hankali da ya ritsa da coci-coci da otal-otal a Sri Lanka ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 200. To kanin labaran duniyan kenan kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniya game da batun harin sri lanka masu fashin baki na ta kokarin hada bakin zaren musabbabin kai waɗannan hare-hare da suka halaka sama da mutum 250 ya aka kai hada ka ga yadda kasance coordinated kuma gari in ma ka dibe map din eh, na kasar sri lanka taswira kenan taswira eh gari na ɗayan da aka yi abin nan yana gabashin kasar To idan muka leƙa Najeriya kuwa takamaimai a jihar Sokoto 'yan adawa a bangaren jam'iyyar APC na zargin jam'iyya mai mulki ta PDP da cin zarafin ya'yanta. Cin hada da rike musu albashi, sake musu wuraren aiki, nufin kuntatawa da kuma cire ma'aikata daga gurabun da suke ba tare da basu wani aiki. Za ku ji abin da PDP ta ce sannan Sarfil Hashin Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya, amma bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Maya Zelensky ɗan shekaru 41 da haihuwa wanda jarumi ne ɗan wasan barkwanci ne mai fitowa a shirin talabijin ya lashe zaben shugaban ƙasar Ukraine daga da murrin rinjaye wanda aka yi jiya Lahadi bayan da aka kammala kaɗa ƙuri'u. sakamakon jin bayanan masu kada kuri'a ya nuna ya samu kashi saba'in da uku cikin ɗari na ƙuri'un a zagaye na ƙarshe da aka yi wanda ya kusan ninka abokin hamayyarsa shugaba mai ci petro poroshenko har sau uku zelensky ya faɗa wa taron magoya bayansa yayin da suke murna a cape jiya lahadi cewa wannan nasarar ta mu ce gaba ɗaya na godiya ga kowannenku yanzu babu wasu jawabai da zan muku na so na ce na gode yayin da yake amsa shan kayi a jiya da daddare Poroshenko ya mika sakon taya murnarsa ga Zelensky sannan ya kuma kara da cewa zan bar ofishina amma ina so na sanar da tabbacin ba zan bar fagen siyasa ba daga baya furushenko ya rubuta wani sako a twitter cewa da gani ka san ana cike da murna a fadar shugaban rasha ta kremlin kan wannan zaben suna ganin tunda an samu sabon shugaba wanda bai da gogewa kasar ukraine za ta gaggauta komawa kan falakin da rasha za ta rika juya ta A wani tashin hankali wanda shine mafi muni cikin shekaru goma a Sri Lanka, bama da dama eh, sun rusa coci-coci da kuma otal-otal na alfarma a jiya lokacin da ake bikin Easter, wanda mutane sama da ɗari biyu suka mutu baya ga sama da mutane ɗari 400 da suka samu raunuka tashin bababaman shida na farko da suka fara aukuwa da misalin karfe takwas da minti biyar agogon kasar an tsara su ne bai ɗaya. kuma sun hallaka mutane da dama yayin da ƙananan fashewa guda biyu kuma suka faru bayan wasu sa'o'i da yawa an dai auna bama-baman ne dai zuwa kan 'yan yawon shakatawa da kuma wasu masu bauta 'yan ɗarikar katolika da suka halarci bikin addu'o'in ranar ista a coci-coci a cikin birane uku. fashewar ta girgiza kasar da ke kan tsibiri wacce take zaune lafiya tun bayan yakin basasa inda aka zubar da jini wanda aka kawo ƙarshensa shekaru goma da suka gabata. gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya rawaito cewa Firaministan Pakistan Imran Khan ya fara wata ziyara aiki zuwa makwabciyar ƙasar ta Iran don tattaunawa da aka tsara, wadda za ta mayar da hankali kan ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da faɗa da ta'addanci da kuma kare kan iyakokinsu. Ziyarar tasa ta kwanaki biyu ya fara ta ne jiya Lahadi inda zai fara yada zango a birni mai tsarki na Mashhad inda ake sa ran zai kai ziyara shahara a kushewar Imam Reza wanda musulmai 'yan shi'a suke girmamawa. ana kyauta da zaton kan zai tashi zuwa babban birnin ƙasar tehran don ya tattauna tare da shugaba hassan ruhani da kuma manyan jami'an gwamnati a cewar gidan talabijin na iran ziyarar tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da pakistan ta buƙaci iran da ta ɗauki mataki kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da yan ta'adda da ta yi imanin su ne suka kashe sojojin pakistan sha hudu a farkon wannan wata Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. shugaba Donald Trump ya ci gaba da caccakar rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller kwanaki kaɗan bayan da aka fitar da tataccen kwafinsa ga jama'a wanda ya kira shi bita da kulli. makiya Trump da fusatattun 'yan jam'iyyar Democrat waɗanda suka rubuta rahoton na Mula sun kaɗu sosai saboda ba a samu shaidar an yi haɗin baki ba, ba komai bane illa bita da kulli, wanda bai kamata tun farko a bari a fara shi ba, abinda Trump ya faɗa jiya Lahadi kenan. A wani saƙon Twitter na daban ya ƙara da cewa duk da babu wani haɗin baki, babu karan tsaye ga shari'a, masu tsatsauran ra'ayi na jam'iyyar ba sa son su je su yi aikinsu na majalisa na ci gaban mutanenmu abin da suke so su yi ne kawai su shiga cikin bincike na ɓata lokaci Rahoton mai shafuka 448 ya bayyana abubuwan da ya gano na binciken da aka shafa watanni 22 ana yi kan kaza London ɗin da rashi ta yi a zaben 2016 da kuma koshin Trump ya yi karan tsaye ga shari'a. Masu bincike sun tabbatar babu wani daga cikin kwamitin yakin neman zaben Trump da da yana sane ya haɗa kai tare da Rasha. Duk da haka sun ƙi su wanke shugaban kan zargin cewa ya yi ƙoƙarin yin karan tsaye ga shari'a. Masu kada ƙuri'a sun yi dogon layi a alkahira don yin zaɓe ranar Asabar. Sautin kiɗa mai ƙarfi yana tashi kuma wasu daga cikin mutane da dama suna rawa suna ɗaga tutar ƙasar Masar. Mutane da dama suna ɗauke da hoton shugaba Abdul Fattah LCC da kuma saka hannu da launin kore, saƙon da yake nuna ka kaɗa ƙuri'ar amincewa. idan aka amince da ita kwaskwarima kundin tsarin mulkin da aka gabatarwa ga masu aka gabatarwa masu jefa ƙuri'a za ta ƙara wa'adin shugaban na shugabanci har zuwa 2030 kuma za ta ƙara wa sojoji damar taka rawa a cikin al'ummomi 'yan majalisar ƙasar masar gaba ɗaya sun nuna goyon bayan canje-canjen kuma suna sanar da zaben kasar a ranar laraba ana sa ran samun sakamakon zaben zuwa ranar 27 ga watan Afrilu. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin an saka dokar hana zirga-zirga a kasar Sri Lanka bayan da wasu hare-hare guda takwas da aka kai a wasu majami'u da otel-otel suka yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 200. Ga Ibrahim Kalmasi Garba da fassarar rahoton Anjana Fasrika. Baya ga dokar hana zirga-zirgar da aka kafa hukumomin kasar Sri Lanka sun katse hanyoyin kafafen sada zumunta da aika sakonni domin hana yada jita-jita. da safiyar jiya lahadi rahotanni suka nuna cewa an kai hare-hare guda shida a wasu majami'u uku da wasu otal-otal uku daga baya kuma an samu ƙarin wasu hare-haren guda biyu 'yan sa'o'i bayan jerin na farko ɗaya a yankin da ake kira da hiwala ɗayan kuma a da goda da ke kusa da colombo babban birnin ƙasar harin da aka kai a colombo ya fi muni domin a nan ne aka fi samun asarar rayuka inda maharan suka farma wasu otal-otal guda uku da kuma wata majami'a. 'yan shekarun nan kungiyoyin addinin kirista a kasar ta sri lanka sukan ce suna fuskantar ƙarin barazana daga mabiya addinin budda masu tsauran ra'ayi amma irin waccan musgunawar bata kai haka tsanani ba in ji shugaban kwamitin tabbatar da zaman lafiya da ake kira national peace council a birnin colombo wato jihan pereira who target Catholics. There have been anti-Christian. Waye zai kai hari kan mabiya ɗarikar Katolika? Lallai akwai masu adawa da kristoci. Ba sa wuce 'yan rigingimu da ake samu na zamantakewa na yau da kullum, amma baya kaiwa ga har a yi kisa. Tuni dai Firaministan ƙasar Renal Mesige ya miƙa saƙon ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda hare-haren suka shafa tare da yin tar da wannan aika-aikar. ස්ථාන කීපයක ina so na mika ta'aziyya ta ga iyalan waɗanda wannan hari ya ritsa da su da waɗanda suka ji raunuka a waɗannan hare-hare da suka auku a ƙasanmu ina ma waɗannan hare-hare kallon abin da zai sa ƙasanmu da tattalin arzikinmu su samu koma baya ina mai allah wadai da hare-haren waɗanda suka kaikaici wuraren ibada da otel-otel ya zama tilas ga kowa ya rungumi dokokin ƙasar nan jami'an tsaro sun ce ana tsare da wasu mutane goma sha uku da ake zargin suna da hannu a hare-haren ƙididdigar farko ta nuna cewa daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da 'yan ƙasashen waje talatin waɗanda suka hada da amurkawa da 'yan burtaniya da 'yan ƙasar sin da kuma wasu daga ƙasar portugal ya zuwa yanzu dai babu wani mutum ko wata ƙungiya da ta ɗau alhakin wannan harin amma a shekarun baya kungiyar liberation ta ga optamil allah mai neman a raba kasar ita ke kai akasarin munanan hare-hare a kasar ta sri lanka to dangane da hare-haren na sri lanka masu fashin baki a sassan duniya na ci gaba da yin tsokaci kan wannan aika-aika dr nasir damowa mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun da ke zaune a jihar florida a nan amurka na kuma fara da tambayar shi yadda ya kalli wannan lamari kasa ita sri lanka ta yi fama da waɗancan shekarun bayan zan shekara goma da eh, su buci na matsalolin tamil tigers eh. amma sun samu sun walwala na matsalar to yanzu kasancewar eh, wannan abu ya faru lalle ya razana mutane waɗanda suka rasa kansu da suka sun zo daga kasashe daban-daban na mm. ba ƙasar sri lanka ba kawai yasa yanzu ake ganin ana nan dai ana ta bincike ba a ci ga wanda yana yana da hannu da ke wannan ayyuka sannan ba wata kungiya ta ce lalle tana da masaniya ko tana da abin nan wannan hari. To, Dokta, duk da cewa wasu masu fashin baki na ambatar 'yan gwagwarmayar kungiyar Tamil Tigers a matsayin waɗanda suka rika ta da ƙayar baya a shekarun baya. Shin yadda aka kai wannan ko kuma waɗannan hare-hare ya yi daidai da irin salon yakin su? Eh to, ko abinda wani eh, eh, na ake cin shi nazari da aka yi ɗazu nan shi ko lokacin da suke ta da bayan ba wai suna kai ma wani addini ne ko a wasu kabila hari ba su waɗansu a kasance tsakanin su ne da gwamnati su kaga wannan kuwa ya kasance mutane ne a kai ma hari ba irin nasu ba shi ake ganin lalle ba ba su wani amma dai har yanzu ana bincike amma lalle yadda abin ya kasance kasan komai yana da abin nan da suke yadda ake yadda aka yi irin wannan hari din me aka hara sannan me ake gani ya aka kai hada ta ga yadda kasance coordinated kuma gari in ma ka dibe map din eh, na kasar Sri Lanka taswira kenan taswira eh mm. gari na ɗayan da aka yi abin nan yana gabashin kasar sai garuruwa biyu ƙarshen eh, yammacin ƙasa mm. so amma kuma sai aka kai harin wato lokaci ɗaya. ya kake kallon yadda tarihi ya nuna cewa akwai mabiya addinin buda masu tsatsauran ra'ayi da ake zargi da tsangwaman kiristoci a da yake ana cewa ƙeyarsu ba ta kai tsaurin kisa ba lalle ba a san su da irin wannan abinda da yake duk da ke inda akwai masu tsatsauran ra'ayi kamar abin da faru a abin nan myanmar kaga su irin masu wannan ra'ayin su ya haka suna kashe su mai to amma lalle su sri lanka suna da wani abu da aka yadda musu shi na cewa suna kamar tolerating kamar eh kamar za a iya cewa suna da haƙurin rungumar abu kenan yawa hmm. suna da haƙurin rungumar wani wanda ba wannan saboda bancin addini bude kuma kasan suna da yawa a ciki daban-daban amma suna zaune zaman lafiya tun lokacin da aka samu wannan walwale matsala na tamil tigers har ma kasa ana ganin ta biyo ta dawo tana so shiga cikin abin nan na mutane da yawa ke zuwa yawon bude ido a ƙasa shi ne kaga kamar irin su hotel su kamar irin kasa an kai hari a hotel yawa dama na so yawa dama na son ce wani abu da ya ɗaure mutane kai shine har-haren ba wai kawai an kai su ne a mujamu'i ba har da otel-otel ya kuma ka kalli shi wannan yawwa yawwa to kaga in ka in dibi irin wannan ba ba irin ana ganin ba wai irin wanda su ko a ce su su waɗannan yan da aka ba sanar musu da wannan irin halin ba a nan ƙasa ta Sri Lanka saboda yadda su ya kasance suna da ba su da ra'ayi tsakanin wani addini na daban a nan dai Sri Lanka ba su da wannan matsala da Dr. Nasir Ɗanmawa kenan. To da muka leƙa Najeriya, jami'ar APC a jihar Sokoto ta ce wani binciken da ta gudanar ya gano cewa ana musgunawa ma'aikatan gwamnati da ake zargin sun goyi bayan jam'iyyar ta APC a zaben da ya gabata a wasu manyan ma'aikatan gwamnati da na ƙananan hukumomi da kuma rukunin 'yan kasuwa da dai sauransu kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Murtala Faruk Sanyinna. isa sadiq a cida shine shugaban jam'iyyar apc mai adawa a jihar ta sokoto ya kuma yi jawabi ga wani taron manema labarai domin kokawa a kan lamarin cin zarafin ya hada da rike musu albashi sake musu wuraren aiki da nufin kuntatawa da kuma cire ma'aikata daga gurabun da suke ba tare da ba su wani aiki ba abubuwan sun kai har inda aka hana talakawa ɗiban ruwa wuraren riyojin waɗanda aka gina da kuɗaɗen al'umma an hana 'yan kasuwa su baje haja a kasuwanni an kwaci shaguna ba don laifi ba ba don rashin biyan kuɗin haraji ba an fitar da shugabannin ƙungiyoyi da masu sana'o'i ba tare da bin ka'ida ba. amma ranka dai suna ganin cewa kukanku idan watakila ku ne kuka ce wannan zaɓen za ku aikata irin wannan ai mu ba ma'aikata ba aikata ba ai yau kusan wata shida da mutanen da Aminu Waziri ya bar jam'iyyar apc ya koma jam'iyyar pdp akwai ma'aikatan gwamnati waɗanda suke daraktoci ne a gwamnatin tarayya shi na tare da su kuma mun san su ba mu taɓa zuwa muka ce a cire su ba kuma sun su zo har amfani sun yi anya da su a lokacin zaɓe. to sai dai bangaren gwamnatin jihar ya musanta akasarin zarge-zargen duk da yake a ta bakin wani tsohon dan majalisar dokoki kuma mashawarci na musamman ga gwamna bello malami tambol aikin gwamnati yana iya kai mutum a ko ina. yadda ake bayani ba haka abin yake ba duk wanda ya san gwamnati ta ci zaɓe dole ne akwai waɗanda za a canza wurin aiki akwai waɗanda za ka kawo kusa gare ka waɗanda su ne za su taimaka maka amintattunka wanda yake in ka duba farko akwai waɗanda ma ba su ma yi jam'iyyar ba amma dai gwamna ya tsaye cewa ba a taɓa kowa amma dai na san cewa dole ne a doka ta aikin gwamnati a ɗauki wancan a kai wancan wani wuri a ɗauki wancan a kai wancan wani wuri wannan ba gwamnati sai aka yi ba abu ne wanda ya taho da tsarin doka ta aiki akwai waɗanda a rike da manyan ofisoshi waɗanda yake ba ba jam'iyyar PDP sun kai ba amma mai girma gwamna ya samu su ido suna nan suna aikin su tare da shi kuma yana sauraren su kuma suna mu'amala ta aiki tare yan makonni kalilan bayan da hukumar zabe ta ayyana gwamna Aminu Waziri Tambuwal na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Sokoto a wa'adin mulki na biyu takardu sun soma yawo na canje-canjen wuraren aiki ga wasu ma'aikatan gwamnati lamarin da ya zama babban abin tattaunawa a kowane majalisi a jihar inda kuma al'umma ke bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wannan madakala murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kasan mu ban tsoro To agogo yanzu a nan Washington na cewa karfe ɗan dare ne da minti 18 ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. a ci gaba da kawo muku batun zargin zalunci da dattijo makiyayi alhaji gamba daga randage birnin gwari da iyalansa suka yi wa wani mai suna alhaji na gandu da jagoran 'yan banga na ƙauye a yankin bali a jihar taraba da ake kira sha'aibu kun je da makiyayan suka ce dan majalisar wakilai mai wakiltar yankin bali daga sol garba cede ya ɗau belin waɗanda ake tuhuma da suka hada da madugun 'yan bangar aibu garbabi daga hannun 'yan sanda a abuja tun belin dai shiru kake ji kan batun duk ƙoƙarin da muka yi zuwa yanzu na samun garbace da ya ci tura amma mun yi dacen abokin aikin ɗan majalisar na bin wannan shiri mun zanta da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan abdulrazak namdas kan wannan lamari don sanin matakin da za a ɗauka da zai iya kaiwa ga adalci ga dukkan sassan da aka ambata a wannan shiri. hatta ita kanta gwamnatin jihar taraba mun yi kokarin jin ta bakin ta kan yadda ake zargin 'yan bangar jihar da cin zarafin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba yanzu dai ku biyo mu mu shiga majalisar wakilai ina tare da honorable abdulrazak namdar shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan najeriya ah, abdulrazak Namdas, me za ka ce ka saurari wannan shiri na ciki da gaskiya kan eh, wannan fulani da suka je jihar taraba har wannan matsala ta faru da ɗaya daga cikinsu inda aka samu wani mutum alaji na gandu wanda ake zargi da ya yi zalunci farko tukuna me zaka ce kan wannan shirin da ka saurara eh, to na kullum na saurara wannan shirin din ba ma wannan kaɗai ba wayanda suka gabata ma ai mu da muna bi a matsayina na kakakin majalisa mai magana yawon majalisa yana da kyau mu saurari wayannan don in akwai korofi da ya kamata mu mai magana kai muka iya sa baki wannan din ma na da aka yi ina na sha bin maganganun da yake faruwa abdulrazak namdas da ka saurari shirin me ka fahimta wani yanzu me za ka ce yanayin tunanin majalisa kan wannan tunda abun ya shafi ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilai shi honorable garba shede wanda su waɗannan fulani suka ba da labarin ya zo ya yi belin mutanen da suke shari'a da su duk da mun yi ƙoƙari mu neme shi mu yi magana da shi da sako da muka aika masa har ba mu samu zantawa da shi ba. to gaskiya a yadda na ji fulani suke magana a kan ɗaya daga cikinmu ya ɗauki belin mutanen da suka ci zarafin iyayensa da kuma kamar an kwashi shanu da kuma yan banga ba to da aka ɗauki belin su ya kamata a dawo da su amma ya kai kusan shekara da wani abu ba ba waya da aka ɗauki belin su ba to don haka su suna ganin cewa wannan ɗan majalisa har ya rubuta takarda da cewa shi zai maido da wayan nan to wannan ni ban san ya aka yi ba ban tabbatar ba ne da nake ji ya kawai nake saurara a rediyo in abun haka take abun da nake son faɗa shi ne na ɗaya ɗan majalisa Ah, zai so a matsayinta na wakilin mutanensa in mutanensa sun shiga wani halin da ba yi da kyau shi dole ne zai iya fito ya ɗauki belin mutanen na in har abin da aka yi din shi yana gani zai iya taimaka eh, warware matsala sai dai a doka ya nuna cewa a doka nuna cewa in ka karbi belin mutane to dole kai ma za ka tabbatar cewa ka cika hurumi beli to in gaskiya da yadda suke faɗa cewa har yanzu ba dawo da mutanen nan ba mu ma a majalisa muna da abin da ake kiran shi committee on public petition muna da kwamiti da yake karban korafin mutane ko an maka zalunci a ma'aikatanka ko ko a kotu ko a ina wanda kai gan an ci zarafin ka ba maka adalci ba da sauransu za ka iya kawo korafin ka rubuta ka kawo majalisa ko a mu yan majalisa ma in mu ne muka yi wannan za ka kana da dama ka kawo wannan korafi kuma wannan kwamiti za ta bincika don tana da kusan karfi na kotu amma ba wai ita kotu ba ne amma duk binciken da ta yi ana amfani da ita don haka ina gani su ma ba kawai za su yi fushi ne ko su ta kikkira sunan shi dan majalisan ba za su kawo magana ma a majalisa a gaba a ce to ga abin da fi mu ma mu bincika in an cewa shi ɗayan mu ne yake da laifi to za a ɗauki mataki a kai in kuma shi yana da gaskiya za ba su hakuri ne abin da na fahimta ke. Wato, Namdas in ka kula wannan labarin ya kunshi haddacin zarafi bayan ma wato kwace shanu hmm. eh, da ya shafi su waɗannan mutane inda shi hmm. wannan dattijon yake ba da labari yan banga sun rika tsoma shi a ruwa sai ya fita daga hankalinsa sannan su fito da shi su tilasta shi wani abu wanda bai yi niyan yi ba wannan duka waɗannan mutane da suka aikata wannan laifi aka samu aka kama su har aka kawo su abuja amma aka ɗauki belin su me za ka ce kan wannan eh to na farko dai mu yi maganan yan banga to mu fa yan banga ba abu akwai su hurumin da suke da shi akwai abun da kuma ba ta tasu bane wani binciken na police na wani ba nasu ba in su ma suna wuce hurumin su suna yi abun da ba daidai ba to wannan ma ya kamata duba ido kai nakan tuna mu ma majalisa mun yi kokari mu yi kuduri kan yan banga har mun samu an amince da shi an kai amma dai ina ga shugaban kasa yanzu bai sa hannu a kai ba don haka ba su da wannan hurumi na ma na kamar zamanto kamar su alkalai da sauransu wannan ba tasu ba ne amma in akwai abun da aka yi da ba daidai ba dole ne kai da ka ɗauki daman ka ɗauki belin mutane an sani cewa duk lokacin da ana so ka kawo mutanen nan dole ne kai za ka kawo mutane to amma in abu ya shi yasa na ce in abin da aka yi ba daidai ba to dole sai an kawo mana mu mun yi bincike mun tabbatar wa ke da laifi kafin mu ba mai laifi laifinsa don ba abu ne wannan ne tun da na ji kamar zargi ne ba tabbatarwa za ka yi ba sai ka ji kuma kukun neme shi a waya ba ku same shi ba ko rubuta masa text bai mai da shi ba to ba mu ji nashi bakin ba kara zo yanka hukunci akan kuma ba haka abin da ke ba amma in haka ne to dama akwai matsala amma suna da hurumi wanda su dole ne in suna da damuwa sai su zo majalisa yawwa to abdulrazak namdas kama tuna min na san kun yanke na ina jin mun mazanta da kai kan waɗannan 'yan banga da aka yi kudirin doka aka amince da su duk da kace ce shi shugaba muhammadu buhari bai kai ga sa hannu ba mm-hmm. shin menene za ka iya tunowa cikin hurumin da dokan nan za ta iya basu in aka amince da su eh, to mu dai muna ganin cewa yadda yan banga suke ayyukansu yana da kyau amma kuma su ba za su yi aikin da zai kamar na aikin police ba su ya kamata sanannu ne mu doka ta amince da su duk wanda zai shiga wannan aikin banga mutum ne wanda anguwan ma an san shi kuma zai duk lokacin da matsala ta tashi zai iya kuma ya bi wannan matsala ko mu mun nuna cewa na ayyukan da za su yi iri kanana kananan laifuka ne in ko sun kama mutum za su kai shi gaban hukuma ba wai su za su ɗauki takanar ta Kano su su kama mutum kuma su kamar su ne alkalai su mishi shari'a su eh, ba daidai bane wannan to wannan mu abin da muka aikata kenan don su ya zama su hukuma ta yarda da su kafin nan ma a wuce a yi su ci gaba da ayyukansu ni abin da zan iya tuna da wannan wato in ka kula abdulrazak nan su yan bangan nan kusan idan suka kama mutum da wani laifi kaga dai su ba kotu bane an kama mutum da laifi dama shari'a ta nuna a gurfanar da shi gaban shari'a alkali ne ke da yancin yi masa hukunci amma kafin ma mutum ya kai gaba alkalin sun lahanta shi ko sun kakkarya shi ko sun wani ma ni akwai lokacin da aka bani tabbacin har ma daukar bindigogi irin na gargajiya suke suna harbe waɗanda suke zargi da wani laifi ah, mai majalisa take tunani kan irin wannan ah, mataki ko in ce matsayi da 'yan banga suka daura wa kansu a najeriya ah, to wannan gaskiya akwai laifi ba daidai ba ne don ko polis da aka ba shi dama ma ya yi bincike in ya kama yana da dama ya prosecution a turanci ake cewa ko ya kama shi da kansa ba zai yanka ba ai sai za su kai a gudanar da mai laifi a kotu da kai kana ɗan bangan da ma har yanzu dokan kama ba sa hannu ba balle ka ce zaka hukunta wani wannan ba wanda ya baka wannan hurumi kuma mu mu amince a sanin cewa mu mun ji nan korafe korafen ne muka kokari mu yi doka akan maganan yan banga idan Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ci gaban tattaunawar. ko kuma idan mun samu waɗanda muka aika wa saƙon gayyata za mu kawo muku dai yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu ya kaya, nisar fila hashin guman lake cewa mu kasance lafiya. Wadalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Volodymyr Zelensky ɗan shekaru 41 da haihuwa kuma ɗan wasan barkwanci ya lashe zaben shugaban ƙasar Ukraine da gagarumin rinjaye. a wani mummunan tashin hankali da ya rutsa da coci-coci da otal-otal a Sri Lanka ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 200. To masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu na safe sai kuma dan an jima da hantsi za mu damu da wani sabon shirin idan Allah ya da. A makafin nan muna yi wa mai sauraron mu Zaidu Bala kofa sabuwa shugaban kungiyar murid talaka na Najeriya ta aziyar rasuwar mahaifinsa Alhaji Amadu Gohe wanda Allah ya wa rasuwa a ranar Juma'a da ta gabata da fatan Allah ya ji kansa. yanzu a madadin shi muhammad hafiz babban da ta ni gabatarwa da ciba hero diodine da ya shirya shirin gaba ɗayansa sai injinan mu wato nashwan khalid muhammad lalo ke cewa a wanda lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc sai mun hada shirin namu na hanzi. Le monde